idan muka dawo bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united jose mourinho ya karyata raɗe-raɗin da ake yi ake yayatawa na cewa yana zama zauracin dan wasan barcelona lionel messi mourinho ya ce yana da yakinin messi zai kammala ko kuma zai gama wasannin kwallon sa ne a kungiyar kwallon kafa ta barcelona har ila yau kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta tana yunkurin karawa dan wasan ta mai suna zalatan ibrahim ali sa inda suke yunkurin zuwa shekara ta 2018 iya zai bar club din dan wasan real madrid mai suna isco ya ce yana jin daɗin zama a ƙungiyar ta Real Madrid don haka yana da sha'awar ƙara kwantirake nan gaba a ƙungiyar. Ƙungiyar kwallon kafa ta Wolves ta ce ɗan wasanta mai suna Julius Drazila ba na sayarwa ba ne. mai tsaron baya na kungiyar kwallon kafa na arsenal lauren kwashalle dan shekara 31 da aihuwa ya ce tsakaninsa da kungiyarsa da arsenal mutu ta raba huta lafiya